wasu tsofin matasan sa kai na sibilan jtf kenan da aka baiwa damar shiga aikin soja suka kawo ziyara zuwa fadar gwamnatin jihar borno don nuna godiyarsu da kuma jaddada su da ci gaba da fafutuka da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram da ma kare ƙasarsu baki ɗaya a yanzu haka da dai rundunar sojan najeriya ta baiwa matasa 250 ne damar shiga aikin soja daga cikin waɗannan matasa na 'yan sa kai da ake kira sibilan jtf daga jihar borno kaɗai saboda irin rawar da suka taka a baya na wajen yaki da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin waɗannan matasa sare dai dukkaninsu 250 na sanye ne cikin kakin sarki da kuma ke jaddada aniyarsu na ci gaba da fafutuka da kare kasarsu wadda gwamnan jihar honorable kashi shatima ya yi ma jawabi kamar haka ku ne kuka yi kokuwa ko kuka yi yaki da sojoji aka samu zaman lafiya shekara daya da ya wuce jama'a a tuna ba za ka bar garin nan fiye da kilomita goma sha biyar ba kana kasar boko haram a nan in za ka bi ta jikwa ba za ka wuce ngowon ba ko ngowon tana hannun boko haram in za ka biya ta hanyar bama kun duga ne territory namu da boko haram caliphate din in ka bi ta hanyar mangunu ba za ka ma isa ga jiganna ba wannan kauye kusa da gajiganna na mai kasuwa tungushe ne teritori namu hanyar biyu dalwa ne ba za ka wuce dalwa ba wajen silos din nan shine karshen kasar najeriya aka waye gari aka samu shugaba mai tausayi aka samu shugaba mai kishi ya tashi ya yi sayin daka ya tallafa mana ya rige mana ya karfafa mana sojojinmu aka kwace garuruwanmu taimako da taimakon civilian jtf ku ne kuka yi wahalan nan muna gode muku muna muku barka da zuwa yadda kuka zo gida ku bi dokokin najeriya amin kuma insha allahu risk da kuka dauka a nan ba inda za a kai ku kuja baya don allah kar ku samu kunya ku yi ladabi ku bi doka mu yi kishin kasa. shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno honorable kakashe wulawan wanda kuma shi ke kula da wannan kungiya na matasa da ake kira civilian Jetia, ya bayyana mini irin yadda suka bi na tabbatar da cewa waɗannan matasa sun samu abin yi. mu abin da muke son mu tabbatarwa duniya ta gane shine wayannan ba mu sa baki a ya za a ɗauke su me za yi ba idan sun tantance sun yi mitin requirements na a ɗauke su a ɗauke ba mu sa baki a ɗauki gurgu kamar soja kaga ba zai yi ba su ma soja soja ba su yi compromising standard nasu ba dukka wa'anda suka cancanta ne aka ɗauka aka sa mu roƙon mu kawai a ba yaran nan aiki domin su ma su yi rawan a zo a gani a matakan tsaro da ake ɗauka kuma aka taimaka. Alhaji Bello dan Batta dai shine mai magana da yawun kungiyar matasan wato na Sibilan Jetiya wanda yanzu hakan wasu su riga da sun zama sojoji. Ya yi mun bayani ne game da ayyukan nasu kamar haka. fito ne don mu tallafawa kasar mu mu tallafawa jihar mu borno saboda mu ga cewar duk wani ɓata gari a cikin maiduguri da najeriya entirely gaba daya mun kau da shi insha allahu rabbi shi yasa kake ganin sibilan jtf babu dare babu rana ko a yanzu aka ce gashi za a fita wallahi sibilan jtf hanzari yake shine a gaba kuma duk inda ka tafi wanda za ka ga cewar sibilan jtf ne a gaba kafin wani wanda zai biyo bayan su alhaji bello Batta kenan mai magana da yawon kungiyar rundunar sa kai na civilian jtf da ke jihar borno ke bayani game da yunkurin da suka yi da kuma damar da wasu suka samu na tafiya aikin sojan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ina kamuna aikin soja haji dan kwairo ina tsoron aikin soja haji dan kwairo sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su ya mu na kote soja su ya mu na kote su a ɗin sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji ko ja mu da kayan kai ko ja mu da kayan ku ko gobe a ja daga